Thank you.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 amma ba'd yau za mu yi majalisi na goma sha shida cikin majalisunmu na tafsirin alkur'ani wanda muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya tsara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da uku a cikin suratu safat kuma na'am yau sha shida ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida kuma sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya. Za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan ya yi fara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara lafiya da imani Allah ya ji kan da dukkan musulmi amin to ta ce ni mace ce ina karatu a Europe a Cyprus kuma ina zaune a hostel ɗin cikin makaranta masallacin da muke zuwa tarawe na cikin masalliya na cikin makaranta to malam raka 23 suke yi kuma da sauri especially tsakanin sujada saurin yayi yawa sannan a raka'a ƙarshe ta wuturi ana yin kabbara kuma ba ruku'u za a tafi ba sai an ƙara yin wata sannan sai a tafi ruku'u ba mu sani ba ko hakan ya inganta a wata mazhabar shin malam za mu ci gaba da bin jam'in ne ko kuma mu dawo huskar nuyi saboda ba ma samun nutsuwa a cikin sallar saurin ya yi yawa kuma idan muka ce za mu tafi wani masallacin ya yi nisan ya yi nisan da har sai an hau bas za a je kuma zai iya kasancewa kafin mu je har an idar a su ma kuma ba mu ya suke yi ba Allah ya saka da alkhairi to ita ita sallar tarawi a cikin jam'i ɗaya daga cikin alamomin addinin Allah ne idan a rashin zuwanta saboda wani dalili zai sa ya zamanto an tozarta ta yadda har ba a yin ta to wannan makruhi ne ba a so a ki zuwanta duk da mutum ya yi sallah a gida shine yafi amma imam ahmad ibn hanbal yake cewa sharaɗin wannan fifikon na mutum ya kyale ya je ya sallata shi shi kadai idan ba zai bayu ya zuwa ga wato sanya masallatai su zamanto an wofantar da su ba a rayar da wannan sunna ba a tsayar da wannan alama ta addinin musulunci saboda haka idan musamman mai tambayar tun da ita mace ce dama dai sallar mace a ɗaki shine yafi idan ba za ta samu a rashin nishaɗi ba ko na kasala ke sallata a ɗaki ne ya fi tunda kamar ita a musamman kasancewar su baki rashin zuwan su ba zai bayu ya zuwa ga wato wofantar da jan'i ba amma an har zai zamanto kan cewa wannan ya zamanto wata alama wanda za a gane su a ce su a yan Najeriya ne ba sa zuwa wanda yake wannan zai kawo rashin haɗin kai da baraka tsakanin musulmi to su haƙura su je su yi ɗin shi ne ya fi babu laifi kuma janyo hankalin limamin akan cewa saurin ya yi yawa <clears throat> domin ya gyara amma abin da suka faɗa na yadda ake yin wuturi idan za su yi wuturi suke yin kabbara sannan kafin su yi ruku'u wannan kabbarar da suke suna yin kabbara ne domin yin kunut kuma wannan mazhabar hanafiya ne a mazhabar al'imam abu hanifa ne wanda su yawanci mutanen can wajen tunda turkawa ne mutanen turkiya ne kuma a mazhabar hanafiya suke su akan wannan mazhabar suke a haka zalika wuturinsu suna yin ta kamar yadda ake sallan magarba ma'ana ba a ɗaya suke wuturi ba a uku suke yi da zaman tahiya ba raka'a uku a miƙe ga baki ɗaya ba a ɗaya daga cikin surori ne da ake yin sallar wuturi duk da yake akwai rauni a riwayar yadda ta zo ake yin nata abin da ya fi inganci yayin da za a yi wuturi da raka uku ko biyar ko bakwai shine ba za a zauna ba sai a raka a ƙarshe amma a yi wuturi yadda za a zauna a raka a wadda take ta ƙarshen shafa'i ba za a yi sallama ba a miƙe shi ma ya zo a cikin sahih muslim na wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam raka a tara baya zama a cikin wa'annan raka'o'i sai a raka'a ta takwas sannan in ya zauna ya yi tahiya sannan ya sake miƙewa ya raka'a ta tara sannan ya sallama saboda haka babu abin damuwa a cikin wannan yanayi musamman da yake ɗaya daga cikin mazhabobi na addinin musulunci mutum ta ta akai wannan butumi na raka uku za a raka uku a sallam na'am butumi raka uku a sallam eh in eh, shi ne su yadda hanafiya suke ki raka uku sai su sallama ba za su sallama a a su biyu ba sai kamar yadda ake sallan magarba su a biyu su tahiya ba za su sallama ba sannan su tashi sai su kawo a ta uku su addu'ar wuturi su addu'ar qunut sannan a sannan su sannan su tahiya su sallama haka hanafiya su yin wuturinsu eh shi ne shi wannan ma ya fi yawa ya zama to mutum ya wuturi baya zama sai a raka a ko uku ko biyar ko bakwai ko tara duk wannan ya zo a duk wannan ya zo a cikin a cikin sahih muslim hadisan aisha na wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu iskali akan wannan iskalin kawai a su shine a wato ganin saurin sallar da ake yi da kuma kamar yadda na ba su shawara ina ganin shine abin da ya kamata su yi su kokari su gaya ma limamin su kokari su yi su janyo hankalin limamin sai kuma wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malin lafiya da nisan kwana amin malin don Allah a fahimtar da mu wannan bayanin ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى eh to Allah madaukakin sarki ya ce ya haƙiƙa mun ba mu annabi Musa littafi shine a taura bayan mun halakar da alƙarnu wato alƙurun alƙarnai wato tsare na farko su ne su fir'auna da kuma mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su kafin ba mu annabi Musa shari'a kafin ba mu annabi Musa shari'a waɗanda suke suna kan addini waɗanda suke akwai da'awa ta annabci da ta gabace su amma ba su imani ba ko kuma kamar shi fir'auna da mutanensa wanda annabi Musa ya zo musu da su imani ba kuma Allah ya halakar da su sai bayan Allah ya halakar da su tukuna waɗanda bisa ƙaryatawar su sannan Allah ya ba mu annabi Musa shari'a domin shari'a ga bani Isra'il sannan ya ce Abu Sa'id al-Khudri da wasu malamai sun ce bayan saukar da attaura taura Allah bai sake halakar da al'umma a gaba ɗaya ba da wannan suka kafa hujja wannan wannan iskalin da ya kawo shi ban san shi ba ban san wannan iskalin ba amma zahirin abin da na fahimta a ayar ne kamar yanda ya fassara maganar Abu Sa'id al-Khudri ban san wannan maganar ba da kan cewar bayan Annabi Musa Allah maɗaukaki sarki bai sake halakar da wata al'umma gaba ɗaya ba hmm, wannan irin wannan ba a faɗansa da ra'ayi saboda haka sai an duba isnadin idan ba marfu'i za a ba shi hukuncin marfu'i idan wato ba daga asar ɗin bani isra'il ba ne insha Allah zan duba yau akwai ma gyara jiya matsalar da na kawo ta rabon gado na yi kuskure a ciki a cewar uwa za ta samu sudufi kashi biyu cikin sha biyu uba ya samu kashi ɗaya cikin sha biyu uwa ta samu fiye da abin da uba zai samu waɗansu daga cikin ƴan uwa sun yi min tambihi wannan matsala awul za'i wato za ka koma ne a raba a kakkaso daga kasan kowa sai a mayar da rabon ya zamanto kashi ɗaya eh, a mayar da rabon zuwa kashi goma sha uku haka za a raba ya zamanto shi miji shi miji yana da kaso shida cikin sha uku ita ita uwa tana da kaso uku a miji ya zama yana da yana da sauran shine kaso hudu yaya matsalar take da da ya na'am ya ta zama tana da kaso shida ya ta zama tana da kaso shida miji ya zama yana da kaso uku kira kenan ita uwa sai ta zama tana da kaso biyu sha biyu kenan shi kuma uba ya zama tana da kaso biyu sai ya zama to sha uku cikin sha biyu amma ta ga ta zama to ta karye amma daga cikin kowanne za a ɗauko wannan shine aul a cikin ilimin fara'i Allah ya saka musu ɗan uwa wanda suke bibiyan karatu waɗansu mutum biyu suka yi mun tambihi suka janyo hankalina akan haka na manta da na bar ka'ida da ban tuna da ka'idar da malaman fara'id suka sanya ba shine kan cewa shi uba sa baya komawa ƙasa da kafi ɗaya cikin shida baya komawa ƙasa da wato sa tunda Allah ya ce fa li kulli wahidin minhum as-sudus ko da ka bi yanda rulla za ta juya ko da asirci zai yi idan sa zai sanya shi ya samu ƙasa da kashi ɗaya cikin shida to sai matsalar ya zama to ta yi aure a ɗauko daga kason kowa a har haɗa a samun masa yadda yake shi ma zai samu sudusi kashi ɗaya cikin shida wannan mahallin ijma'i ne na malamai malamai kamar yadda ibn ibn rushd ya ambata a cikin al-bidaya ƴan uwa da suka yi wannan tambihi Allah ya saka musu da alkhairi sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah ina sai da ƙasa ina da wata ina da wata a matsayin kadara zan fitar mata da zakka nawa ne misabin zakka idan kasar da kake sayarwa idan kasar da kake da kake sayarwa kana sayanta ne kana mallakar ta domin kai ciniki to za ta kimanta ta a kudin da ake sayar da ita a kasuwa ba a kudin da ka saye ta ba a kudin da ake sayar da ita a kasuwa farashin nata da irin nau'in kasuwancin da kake yi idan kana sayar da ita ne ɗaya bayan ɗaya ko kuma kana sayar da ita ne jumla wholesale Aka dai za su kimanta da kuɗin yadda ake sayarwa a kasuwa sai ka haɗa tare da sauran kuɗaɗen ka ka fitar musu da zakka baki ɗaya ita kwa kadarar da kace kana da ita idan ka saye ta ne da nufin ka rike ta a matsayin ajiye kuɗinka a matsayin kadara ba a matsayin ba da niyyar kasuwanci ba ba da niyyar ka sayar da ita ba to babu zakka a kanta amma daga ranar da kai niyyar cewar ta mayar da ita ta zamanto ta kasuwanci daga lokacin za ka soma lissafin haulinta daga lokacin za ka soma lissafin cewa in shekara ta kewayo mata ko kuma lokacin fitar da zakarka ka yazo, za ka sa ta a cikin wato kadarori da yake za ka kimanta su ka haɗa su da ka da kuɗi kuɗi a wato kuɗi ruwan kuɗi da kake da shi a cash da kake da shi ka fitar musu da zakka shi ka lissafi yanzu wajen miliyan goma sha biyu ne a bisa lissafin da yan uwa suke yi kusan duk mako suke fitar da shi bisa kimar zinari don abinda ake lissafin abinda abinda dai yawancin malamai suke a kai na wannan zamani kuma abinda ma'ayiru shari'a na wato majalisi na shari'a na abin nan wato cibiyar da take gudanar da harkar lissafi da bin diddigi na wato cibiyoyin hada-hadar kuɗi bisa tsarin shari'ar musulunci majalisinsu na shari'a a cikin littafinsu da suke da shi al wanda wannan majalisi ya tara malamai na kasashe daban-daban wanda kusan yau sa wajen kusan talatin kenan yana fitar da ƙa'idodi da ya kamata a bi a bisa harkar hada-hada kuɗi ta zamanin nan a maiyar na zakka sun tabbatar da cewar su sun tafi a kan cewa ana bin kimar zakka ne ana lissafin lissafi bisa wato zinari bisa kimar kudin zinari tun kudin azurfa ne ba zai kai haka ba misalin ba zai kai haka ba saboda haka miliyan goma sha biyu da yan kai shi ne misali da ina jin ko dubu ɗari da ashirin da takwas ne ko shirin da mutum zai fitar da zakka sai ya tuntuɓa ya ji a wannan ranar nawa ne ko shi ina ambata mana hanyar da mutum shi da kansa zai iya lissafa idan ka san cewa a yau shi ne za ka fitar da zakka sai ka tambayi masu cinikin masu sayar da gwal nawa ne gram ɗin gwal ɗaya sai ka ji a kasuwannin da suke garinku ka ji gram ɗin gwal nawa ne kamar mu a nan kano ka ji kasuwar kam ka ji kasuwar rini ka ji kasuwar sabon gari suna dai kasuwannin da ake sayar da gwal sai ka tattara in daidai ne shi kenan in ba daidai ba ne sai ka ɗauki tsakatsaki average na farashin guda uku to wannan farashin gram ɗaya sai ka buga shi sau tamanin da biyar in ka buga shi sau tamanin da biyar abin da ya fito maka a naira to shine nisabi a wannan rana. inda farashin gwal kuma cancanzawa yake daga rana zuwa rana su waɗanda suke lissafin suna bin farashin gwal a kasuwar duniya ne wanda farashin gwal a kasuwar duniya kusan duk minti ɗaya zai iya canzawa akwai app wanda suke bi amma ana ba farashin ne a dala haka shi kuma dole sai an mayar da shi a kimar dala a yadda take a kasuwar canji ba a kasuwar babban banki ba na'am to sai tambaya ta karshe wannan ya ce malam tambaya ta ita ce menene hukuncin shakuduwar maza da mata a motar haya ko a daidaita sahu wannan ai an tunta bai halatta ba ba ke sama ake a daidaita sahu ba ba shi asalin yin ta sahu ai a nan garin kano da aka yi domin a rinka ɗaukan mata ne saboda gudun wannan cakuduwa ɗin cakuduwa ba ta halatta mutum ya zauna jikinsa yana shafar jikin macen da take ba mu muharramarsa ba ba kuma halattacciya gare shi ba mutum matan da take ajinabiya a gare shi waɗansu suna ƙoƙari sun ce sun yi a daidaita sahu na mata zai da kama matukan za su zamanto mata kuma suna nan a sun yi launcin sun ce za su fara Allah ya ba su nasara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه بالآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المعصمين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنزلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين نعم Allah jalla wa ya ce, wa inna Ilyas Mursali. minal mursalin hakika Ilyas yana daga cikin manzanni wato Ilyas sai daga cikin manzannin bani Isra'il ne waɗanda suka zo bayan Annabi Musa saboda haka su basu da shari'a tasu daga nan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci annabawa guda uku da annabi Iliyas da annabi Lut da annabi Yunus su su ukun dukkaninsu ba su da shari'a sabuwa wadda aka ba su suna bin shari'ar da ta gabace su amma annabi Lut yana ya gabaci annabi Musa saboda haka ba a kan shari'ar annabi Musa yake ba yana kan shari'ar annabi Ibrahim shi ku annabi Ilyas yana kan shari'ar annabi Musa aka nan ma annabi Yunus suna kan shari'ar annabi Musa to Allah madaukakin sarki ya ambace su su su uku sabanin waɗanda suka gabata su ne annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Harun su yanda a su ta zo bata fara da ambatan cewa suna daga cikin manzanni ba domin su suna daga cikin ulul azumi na rusul kuma kowannen su ma'abucin shari'a ne amma waɗannan annabawa ne waɗanda suke ba ma'abuta shari'a ba duk domin tafannun ne na alkur'ani domin Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewar a cikin kissoshin waɗannan annabawa sawa'u waɗanda suka zo da shari'a sabuwa daga Allah ko waɗanda suka zo da kira kan. dawo da mutanensu kan shari'ar Allah dukkaninsu akwai izina ga wato a masu sauraron alkur'ani wanda aka saukar da alkur'ani a gare su akwai izina akan cewar sunnar Allah ta gabata akan tabbatar da girma da karama da daraja da ɗaukaka ga annabawan Allah sawa'un su zo da shari'a ko ba su zo da shari'a ba waɗannan su su uku duk isar su ta buɗe da kowannen suna daga cikin manzanni wa inna ilyasa lamina al-mursali wa inna lutan al-mursali wa inna yunus lamina al-mursali al-irsal anan lamina al-mursalin asalin ar-rasul yana da ma'anar wanda ya zo da sabuwar shari'a to amma kamar yadda ya gabata a cikin tafsirin tafsirin surat yasin na wadrib lahum masalan ashabal al-qaryati idja'aha al-mursalun al-mursalun anan muka ambata kan cewa ba ma annabawa bane waɗanda aka ba su annabci aikin su Allah ta'ala yayi a wato suna daga cikin waɗanda annabi Isa ya aike su da zuwa ga mutanen wannan amfatsiya din a bisa wato wato Allah ne ya tura su a bisa ilhama da ya musu a bisa tafarkin annabi Isa amma ba annabawa bane manzanni saboda haka a nan ma almursalon yana da ma'anar kan cewa suna cikin jerin gwanon waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tura su da aike ya zuwa ga waɗansu mutane. To annabi iliya yana daga ciki, haka yana daga cikin waɗannan annabawa wanda annabi Iliyas ambatansa ya zo a cikin suratul an'am wa zakariya wa wa yahya wa isa wa Iliya, kullum min as-salihin da annabi zakariya da annabi isa da yahaya da iliya su suna daga cikin salihai sannan anan Allah ya ambace shi yace yana daga cikin manzanni if qala liqaumihi ala tattaqun yayin da yace ma mutanansa ba cin ba ji tsoron Allah ba ba ambace abin da yace musu su ji tsoron ba fi taqwa amma yana yayi insirafi in ma ya zuwa ga tsoron Allah wa in ma kuma zuwa ga azabar Allah da yawa daga cikin malaman waɗansu malaman tafsiri sun rinjayar da na biyu cewa shin ba kwa ji tsoron azabar Allah ba kasancewar Allah ta'ala yake fakar da buhu fa innahum la muhbarun al-ihbar kalmar ana amfani da ita kamar yadda zamu gani wajen wato bijirar da wato kawo mutane zuwa ga azabar Allah saboda haka a zahiri da ya ce musu shin ba kwa ji tsoro ba ba kwa yi takawa ba ai ba kwa ji tsoron a halartar da ku gaban azabar Allah ba domin da wannan ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗi kan cewar a yi musu wato ya yi musu sakamako cewa ya halartar an halarto da su wajen ibada to ya yace ala tattaqun shin ba kwa ji tsoron Allah ba A tada'una ba'alan shin kuna bauta ma ba'al wato gunki da kan'aniyun wata daga cikin mutanen da suke gabas ta tsakiya a kan'aniyun da finifiyun da sauransu waɗanda suke cikin mutanen da suke kewaye da bani isra'il waɗanda suke bautar gumata wanda tun zamanin annabi musa an samu irin wannan tarar da bani isra'il suka ce qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce ya suka ce ma annabi musa ya sanya musu gunki ɗan maraƙi wanda za su bauta ma kamar yadda waɗannan mutanen su ma suke da gumaka ɗan maraƙi ya ce musu ƙala innakum qaumun tajhalun ku mutane ne waɗanda suke wawaye to a bani isra'il lalacewa ta kai musu bayan tare da cewar suna da attaura kuma annabawa suna zuwa musu annabi bayan annabi amma har aka samu lokaci da suka ɓata suka koma bautar gunkin da sauran mutanen da ke kewaye da su mushrikai maguzawa suke bauta ma su ma suka rinka bauta musu tare da shi shi wannan gunkin shi ake kira ba'al a shi ake kira ba'al wato su waɗannan mutane sun ɗauki wannan gunki nasu shine shugaban dukkan gumata. don da haka ne ma wannan kalma ta shigo har ake amfani da ita a sauran ƙabilun samiyun musamman hadda larabawa daga ciki ake amfani da karmar ba'al da ma'anar asayi kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaiha yanzu zan haihu alhali ni tsohuwa ce wa haza ba'ali wannan kuma mijina sai amfani da karmar ba'al alba'al wato sayyi wato wannan gashi shugabana shi kuma tsoho ne to a shi daga asalin kalmar daga wannan gunkin da ake bauta su mutanen kana'aniyu da suke bauta ma sun ɗauke shi shine shugaban dukkan gumaka da yake mushrikai ne sun ɗauke shi ba wai Allah suke nufi shine ba'al din ba ba tsaye daga cikin sunayen Allah bane bal gunki ne daga cikin gumaka wanda kamar suna cewa wai shine gunkin da yake harkar wato saukar da ruwa da kuma harkar samun haihuwa a wajensa ake nema neman haihuwa da neman saukar da ruwan sama daga wajen kan sauran gumaka da suke bauta ma. Da sai annabin Allah Iliyas ya ce ma mutanensa, yanzu kuna bauta ma Allah kuna bauta ma Ba'al wa tadharuna ahsanal khaliqin kuna kuma barin wanda yake shine mafi kyawun masu yin halitta wato shine Allah jalla wa ala domin wannan babu mai kyan halitta irin Allah kuma kyan halitta da Allah yake yi shine yake nuna kyan sifofin Allah cewa Allah kyakkyawa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau amma in ka ga surar ba'al da suka yi wani da ibn ashur ya ce akwai gunkin ba'al ɗin a wannan museum ɗin paris a museum ɗin paris mutane ba wanda ko akwai wanda suka je suka dai ban taba gani ba amma dai ibn ashur ya ce yana nan sun yi shi da surar mutum amma kansa kansa na ɗan maraƙi har da ƙaho guda biyu yana riƙe da wata guduma a hannunsa wato wanda take nuna nuna izza da buwaya to ina kyau a mutum da kan da kan sa har ƙaho kuma guda biyu tare da shi kaga wannan sifa wannan sura ce mummuna wadda ba za ka same ta ba sai daga mabiya shaidan domin shi shaitan duk wani abu mummuna haka yake shi mummuna ne kuma san muni yake kuma kuma wato mugusta sa yake to shi ko Allah shine ahsanul khaliqin halittarsa ta fi komai kyau shi yasa shaitan ɗaya daga cikin abubuwan da ya sha alwashi zai yi shine ya sanya mutane su canza halittar Allah wala amurannahum wala yughayyirunna khalqa Allah umarce su su canza halittar Allah su canza halittar Allah yanzu ka ga ka ga waɗanda suke zuwa a yi musu operation a sa musu wani abu mata a cusa musu waɗansu abubuwa a leɓansu wai su ma su katan lebe eh, eh, irin leɓen 'yan afirka kafin suna ganin leɓen 'yan afirka shine mai kyau su kuma ba su da leɓe mai kyau leɓensu kamar fensir sai su je su sa a musu allura wanda wai eh, leɓen ya kumbura kana ganin su kaga sun zama to kamar ƴan duka ma ɗaya to ba wani abu ne wannan shaidan ne yake sanya su su canza halittar Allah wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da shari'a ta haramta irin plastic surgery din shari'a ta halatta haramta wannan yana ɗaya daga cikin su wannan daga shaidan ne domin Allah maɗaukacin sarki ya kyautata halittarsa allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala Allah shine ya halicce ka ya daidaita ta ya sanya ta wato mai bana babu halitta wadda Allah babu halitta irin ta Allah amma wannan bai halar bai haramta wanda ya zamanto ya samu wani canjin halitta wani muni na halitta ko saboda ko saboda halitta din ko kuma saboda hadari kan yayi wani abu wanda yake zai gusar da wannan munin ba kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga wanda daga cikin sahabbai da aka yanke masa hanci yayi ya aka sassaka masa hanci na zinare wanda yake rufe wannan tawayar ta hancin nasa to a shahid Allah shi ne shine ahsanul shi ne mafi kyan masu yin halitta To wato kenan annabin Allah ya janyo hankalinsu ya zuwa ga wannan sifa ta Allah wadda take sanya shi ya cancanci bauta shi asalin sifar halitta ita ce take sanya cancantar bauta walladina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun waɗanda suke bauta ma ba Allah ba ba sa halittar komai su ne ake halitta halitta tana daga abin da yake nuna ba wanda ya cancanci bauta sai Allah an ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fa tashabaha al-khalqu alayhi kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar sun sanya ma Allah abu wato ababanta abokan tarayya da suka yi halitta irin halittar Allah har sai sai halittun suka rikice gare su wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba wato akwai wani wanda yake daidai da Allah da yake da halitta irin ta Allah da har za ta rikice ta kasa gane na Allah da wanda ba na Allah ba shine Allah ya tambaye su sun yi wannan tabbas ba su ba kulillahu khaliqu kulli shay'in shine Allah shine mahalicin dukkan komai wa huwa al-wahidul qahhar shine sarki wanda yake shi shine ubangiji shi kadai mai rinjaye saboda haka sifar halitta ita ce daga cikin abin da yake nuna cancantar bauta ta tabbata ga mahalicci ko babu mahalicci sai Allah jalla wa ala kuma ya sifanta kansa da cewa shine ahsanul khaliqin wannan wato kiransu ne da hankalinsu da zaburar da su akan su karɓi tauhidi na'am irin cutar lebe ba e duk wannan wannan baya da cikin canza halittar Allah canza halittar Allah shine yanda Allah madaukakin sarki ya masa da lokaci zaka canza kamar da irin gashin da Allah ya bama mace ta je ta samo a gashin Brazil tana sanya shi ya zamanto gashi har gadan bayanta tana ta mayar da gashin ta a cuci maza wannan shine shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma jira a ta gira mm. shine alwasila wal mustawsila ko kuma a tike hakora dan ai wushirya saboda ana ganin wushirya ita ce mai kyau to waɗannan abubuwa na canza halittar Allah shine wanda hani yazo a kansu wanda kuma shi shedan ya in sha alwashin ya sa mutane sun yi wannan amin Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwal wane ne ahsanul khaliqin shine Allah ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko ya ce shine ubangijinku shine ubangijin iyayenku na farko domin su bani Isra'il suna tutiya da iyayensu na farko cewa su zurriyar annabi ne su zurriyar annabi annabi Yaqub ne zurriyar annabi Ishaq ne zurriyar annabi Ibrahim to shi Allah a Hassanul ahsanul shi ne wannan to ku bashi ku je ku bauta ma wato ba'alu wanda yake shi ne gunkin waɗannan mutane Allah ta'ala wannan ita ce ƙira'ar ita ce ƙira'ar hafs Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwali haka take da ƙira'ar Hamza da Kisa'i nafi'u kuma da ɗaya riwayar daga Asim suka karanta da sauran ƙurra suka karanta ta da Allahu rabb Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwali shine Allah ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko ita ku a ƙira'ar Allah rabbakum ina nufin Allah ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko ko kuma ahsanal khaliqin mafi kyawun masu yin halitta Allah kenan ubangijinku kuma ubangijin wato iyayenku na farko da fakazzabuhu Allah yake sai suka karyata shi fa innahum lamuhdarun busukan tabbas ababen halartowa ne ga azabar Allah wato za a halartar da su zuwa ga wutar jahannama zuwa azabar Allah saboda ne saboda sun yi shirka wannan shine sakamakon dukkan wanda ya shirka illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda suke almukhlasin tsarkaka wanda Allah ya tsarkake su ko kuma a kira nafi illa ibadallahi almukhlasin sai bayan Allah masu tsarkake Allah da bauta wanda suke ba sa shirka da shi su kan ba za a halarto da su cikin azabar Allah ba su sun yi imani kuma suka tsira Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da su ba ambaci kan cewar mutanen annabi iliyas dinnan Allah ya halakar da su tun a nan duniya ba ko kuma suna jiran tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa innahum la muhbarun su kan tabbas ababan halartowa ne cikin azaba wanda yake wannan na biyun shine zahiri cewa a nan duniya ba ambaci su ba an halakar da su ba amma azaba tana nan tana jiran su a ranar lahira wato saboda shirkarsu rakna alaihi fil Asirin, kuma muka bar masa kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya salamun ala Iliyasin, gaisuwar aminci akan Iliyasin, wato shi ne annabi Iliyas da iyalansa annabi Iliyas da iyalansa wato kamar salamun ala ali yasin ko kamar yadda ta zo a kira an nafi salamun ala ali yasin wato iyalan yasin domin in aka ce alu fulan iyalan wani to shi kansa ya shiga ciki wato gaisuwar aminci ga annabi iliya da kuma mutanensa waɗanda suka bi shi a akan imani wani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce alu muhammadin kullu tafi wato iyalan annabi Muhammad dukkan mai tsoron Allah wato za su shiga ciki to haka nan ma wannan kuma yanda wato yanda Allah yanda gaisuwar ta zo inda uslubin ya zo fi dan ya dace da yanda wato zubin surar yake kuma sunaye waɗanda suke ba na larabawa ba domin wannan suna ne na ibriya na mutanen bani Isra'il, Hebrew, suna ne Hebrew. In yawanci larabawa suka tashi faɗan sunan wanda yake ba na larabawa ba suna tasarrufi a cikinsa ta hanyoyi daban-daban yadda za su larabtar da shi. Saboda haka shi yasa waɗansu malaman tafsiri suka ce ɗaya daga cikin yanda larabawa suke faɗan sunan Iliyas ne, ai a Iliyasin haka suke ce masa, Iliyasin haka suke faɗai daga cikin uslubin da ɗaya daga cikin hanyar da suke faɗa saboda haka ba wai ali yasin bane kamar yanda kira'ar waɗansu daga cikin ƙura'u suka karanta bal sunan annabi Ilyas ne kamar yanda kira'ar asim ita ce salamun ala Ilyasi inna kadhalika najzil muhsinin mu kamar haka ne muke yin sakamako ga masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minin hakika yana daga cikin bayin mummuni Kuma Allah madaukakin sarki ya taba, Allah madaukakin sarki ya ambace shi domin a cikin shi ma kissarsa kamar da sauran kissoshin suke akwai wa'azi da waɗanda suke kafurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai ban haƙuri da rarrashi da bishara ga waɗanda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kamar yadda Allah ya bar ma ya bar musu ya bar kyakkyawan ambato ga waɗannan manzanni shi ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam. haka Allah zai bar kyakkyawan ambato a gare shi sannan Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin lut hakika annabi lut lalle yana daga cikin manzanni shi annabi lut dan uwan annabi ibrahim ne dan dan uwan sa ne wato dan babban sa ne shi ne da shi shine kadai ya yi imani da shi a cikin wanda ba ‘yan gidansa ba, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, fa'amana lahulo, sai annabi Lot ya yi imani da shi. Shi yasa Allah ya tsirar da shi annabi Ibrahim tare da annabi Lot, wani jenahu wa lutsan ilal arzin lati barat na fiha bil alami. Muka tsirar da shi da shi da Lot ya zuwa ga ƙasar da muka yi mata albarka da talikai, ita ce ƙasar Sham. To Allah ta'ala ya ce, haƙiƙa Lot, lallai yana daga cikin manzanni, idnajenahu wa ahlahu ajma'in. yayin da muka tsirar da shi da shi da iyalansa dukkaninsu gaba ɗaya illa a jugan ghabirin sai wata tsohuwa a cikin waɗanda suka zamanto wanzazzu a cikin wato a cikin azaba cikin waɗanda aka kyale su suka zamanto cikin waɗanda azaba ta hau kansu wannan tsohuwa ita ce matarsa wadda ba ta yi imani da shi ba kuma take ha'intar take ha'intar a wajen kafirai tana sanar da su yayin da baƙi suka zo wajensa wato ba ta kan addininsa kuma ba ta yi masa nasiha kan bin addininsa to ita kam Allah maɗaukacin sarki bai tsirar da ita ba kuma sai da Allah ta'ala ya gaya ma annabi lo cewa inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat min al-ghazirin mala'iku suka ce masa za mu tsirar da kai da kai da mutanen gidanka da matarka ita za ta kasance a cikin waɗanda za a su a cikin azaba saboda haka ita azaba ta hau kanta tare da sauran mutanen annabulo Allah ya ce kuma da murnal asali sannan muka halakar da sauran wato su ne kafiran mutanensa sauran waɗanda ba iyalinsa ba gidan annabulo su ne kaɗai suka tsira amma dukkanin mutanen hadda ma daga cikin gidan nasa wannan tsohuwar matar tasa su kam Allah madaukakin sarki ya halakar da su shine thumma dammarna al-akhirin wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuma ku mutanen makka latamurruna alaihim lallai kuna wucewa da wato kuna wucewa ta wajen su musbihin da asusuba da kasafe yayin da kuke tafiya zuwa sham wa billayl da kuma da daddare afala ta'qilun to me yasa ba za ku hankalta ba saboda garuruwan mutanen annabi lut a sham suke a palestine suke a kusa da baitul maqdis suke daidai inda wato buhairat wajen da ake ce mata buhairat lo ita ce wato albaharul mayyit dead hmm, wato teku matacce an ce masa matacce saboda ba abin da yake rayuwa a kansa a cikin ba zancen kifi ba zancen wani abu na cikin dabbobin ruwa da yake rayuwa a cikinsa saboda tsananin gishirin da ke tare da shi da kuma nauyin ruwan ruwan fa in ka kwanta a kansa ba za ka nutse ba eh, in ka kwanta a kansa ba za ka ba ni na je na gan shi bakin wajen za ka ga mutane sun zo sai kuma suna itikadi cewa taɓan na ruwan in ka shafa shi a jikinka wai yana gyara fata yana gyara fata ka ka za ga sun yi duk irin sun kwanta akan sun kwanta ba taɓo ba ne ruwan ne amma ya zama to mai nauyin da ba za ka nitse a cikinsa ba nan ita ce inda alƙaryar annabi lot take shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cewa ya kyale ta kamar nan yanda yace wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuna wucewa gare su da safe wa da kuma da daddare afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba kuma wannan kissa ce wacce take sananniya cewa nan ne inda aka halakar da mutanen annabi lo kuma Allah ya barta dan ta zamanto aya kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hijr wa innaha la bi sabilin muqim inna fi dhalika la inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin wa innaha ita alqaryat tasu la bi sabilin muqim tana nan akan hanya tana nan wato tabbatatta akan hanya ana wucewa ga wajen inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin a cikin wannan akwai aya ga mu'minai mu'minai su ne za su samu aya amma anan annabi Allah ta'ala sai kirawo mutane ta afala ta'qilun wanda ake karanta musu alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kissar sai ce dan me ba za ku hankalta ba wato ku gane kan cewar Allah madaukakin sarki yana ukuba ga waɗanda suka yi masa tawaye suka karyata manzanninsa da daga cikin alamomi nan kisra annabulu to kissa ta biyu kenan sai ta uku kuma Allah ta'ala ya ce wa inna yunusa laminal mursali kuma lalle yunusa kuma haƙiƙa yunusa lalle yana daga cikin manzanni yunus ibnu matta shine wanda suke ce ma yona yona ibnu wato ibnu amatai haka suke faɗansa da hebrew shi wanda shi ma yana daga cikin annabawan bani isra'ila wanda Allah maɗaukacin sarki ya turo shi zuwa ga mutanensa na bani Isra'il yayin da suka zamanto a cikin alƙaryar sun zamanto wato alƙarya ce wadda ta shahara da saban Allah su ba a nuna ba ambaci irin nau'in shirkar da suke yi ba kamar mutanen Annabi Iliyas amma an ambaci kan cewa alƙaryar su ita ce Ninawa Ninawa ita ce yanzu garin da yake shine garin Mosul a Iraq nan ne aka turo Annabi Yunus lokacin nan bani isra'il sun kasance bayi a hannun mutanen ashuriyun waɗanda suka ɗauke su a matsayin bayi a shekarun da bani isra'il suke cikin bauta bayan wato an rusa baitul maqdis bayan an rusa baitul maqdis bayan rasuwar annabi dawud da annabi sulaiman lokacin da Allah ya sallada musu sarakunan ashuriyun suka zo suka ɗauke su suka ci su da yaƙi suka kwashe su ƙabilun dubbunansu aka suka tafi da su zuwa ƙasarsu suka bautar da su suka mayar da su bayi to daga cikin wuraren da suka je aka mayar da su bayi shine ƙasar ninawa wanda al'asuriyi su ne assyrians suka zamanto sun mallake su to a lokacin ne suka bi hanyar su asuriyun wajen sharholiya da rashin bin Allah suka manta da shari'ar annabi Musa Allah ya aiko musu annabi Yunus ibn Matta to Allah ta'ala yake lalle Yunus ibn Matta yana daga cikin manzanni id abaqa ila al-fulk al-mashhun yayin da ya gudu ya je ya fara ya gudu ya je ya shiga jirgin jirgin ruwa wanda aka cika shi da kaya da mutane ya kamar yadda ya zo a cikin abin da aka rawaito daga Abdullahi Ibn Mas'ud ya kira mutanansa kan su dawo hanya su bi shi kan bin Allah sai suka karya shi suka ibinsa suka saba masa sai musu gargaɗi cewa in ko ba su bi shi ba ba za ta fada kansu to da azabar ba ta zo ba a lokacin da ya musu wato narkon cewa azaba za ta zo musu sai ji tsoron abin da zai biyo baya saboda a lokacin nan a shari'arsu duk wanda ya karya kashe shi ake yi sai ya bar garin ba tare da ya sami izini ba sai ya bar garin ya gudu ya je ya fada ya je ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa kuma an cika shi da mutane makil da kuma kayayyaki wannan jirgin ruwa ya shiga cikin tekun wanda ake ce ma al abiyadul mutawassit mediterranean ocean dan shine kusa da inda Mosul take da ya gudu ya je ya fada cikin jirgin ruwan to sai jirgin ruwa ya rinka ambaliya kaya sun yawa sai aka ce dole a fitar da waɗansu mutane yaya za a fitar da waɗansu mutane sai aka ce a yi ƙuri'a sai ce ai sai a yi ƙuri'a fasahama sai ya shiga cikin sai mutanen wato jirgin ruwa suka yi ƙuri'a wa za a fitar sai ƙuri'a ta faɗa kan annabi yunus sai ce ai da sai ce ni ne wanda na gudu ba tare da an bani izini ba sai ya jefa kansa cikin ruwa tun kafin ma a kama shi a ce za a jefa shi wasahama fa kana min al mudhadin sai ya zama to yana daga cikin waɗanda yake an yi rinjaye a kansu ƙuri'a ta faɗa kansu falsa al hut sai wato ƙaton kifi ya haɗiye shi Allah ta'ala ya turo masa kifin don ya nuna Sai yana faɗawa sai ya faɗa a bakin kifi ya shiga cikin kifi wa huwa muhim alhali yana mai zargin kansa akan ya aka yi yayi wannan abu saboda yayi fushi da mutanansa har yayi ya dauki matakin da wato bai samu izini akan daukan sa ba to Allah ka ato da ya fada cikin bakin kifin nan kifin yayi kasa kamar yadda yazo a cikin asar din shi Abdullahi bin Mas'ud kifin yayi kasa har ya kai kuryar teku sai Annabi Yunus sai Allah ya jiyar da shi tasbihin duwar tasbihin tsafan kwani a can ƙarƙashin teku shi shi ma ya kama tasbihi shi shi ma ya kama tasbihi shine Allah ya ce falaula annahu kana min almusabbihin da ba dan ya kasance yana daga cikin masu tasbihi ba wato masu ambatan Allah da yawa da tasbihin da yake yi a cikin rayuwarsa baki daya a da dama yana cikin wannan da kuma a lokacin da ya shiga cikin teku din lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin cikin wannan wato kifin har ya zuwa ga ranar da za a tayar da su tasbihin nasa shine wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul anbiya wa zannuni idh dhahaba mughadiban zanna an lan naqdira alayhi fanada fi sai ya rinka kiran Allah a cikin dukkai Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin min al-zalimin ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi a cikin wannan dukkan duhu bayan duhu bai manta da Allah ba sai rinka kiran Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin shine manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace addu'ar dan uwana zunnun babu wanda ya roƙi Allah da ita yana cikin bakin ciki a ce Allah ya amsa masa in mutum ya roƙi Allah da wannan addu'a na tasbihin annabi Yunus ɗaya daga cikin sabubban ijaba ne Allah a cikin faɗin Allah ta'ala cewar a cikin faɗin Allah ta'ala cewa da ya zauna a cikin kifin a cikin kifin nan har ranar da za a tayar da su wani yana nuna mana kan cewa duk inda mutum aka binne shi daga nan Allah zai fito da shi ranar alfiyama. ko da a cikin kifi ko da an jefa mutum a cikin teku ko da irin waɗanda yake za a yi hatsarin jirgin sama ba a san ma inda suka kone ba ba a san inda wato tokar jikinsu ta kone ta zamanto toka ta yatsu a cikin kasa ba Allah maɗaukacin sarki daga inda daga take daga nan zai fitar da ita domin annabi gashi Allah ya ce da ba dan annabi Yunus yana daga cikin masu tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin wannan kifin har ranar da za a tashe su wato ranar da za a tashe su lokacin da za a fito da shi daga cikin cikin kifin to kuma a cikin wannan faɗin Allah jalla wa'ala ya nuna kan cewar ayyuka kyakkyawa suna amfani da mutum yayin da ya shiga cikin tsanani domin Allah maɗaukacin sarki ya ce falaula annahu kana da ba don ya kasance daga cikin masu tasbihi ba wato tun a da can yana tasbihi kuma ya ci gaba a cikin yin wannan dalabi ta fi batnihi ila yawmi yuqatun da Allah bai tsirar da shi ba kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Abdullahi ibn Abbas yace ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda wato ka sanu wajen Allah a lokacin sauki sai Allah ya san ka a lokacin tsanani a lokacin tsanani kamar kuma yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ihfadillah yahfadka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka to ka tsara Allah a lokacin sauki da shi ma Allah mai cika alkawari ne Allah zai tsare ka alƙawarinsa ne jalla ala to da yayi hakuri Allah madaukakin sarki sai ya ce fa nabadnahu bil ara a cikin wato a cikin wannan fadin Allah ta'ala akwai zaburarwa akan yawan ambaton Allah da girmama sha'aninsa da kuma cewar wanda duk ya fuskanci Allah a lokacin sauƙi da watayawa to Allah maɗaukacin sarki zai riko da hannunsa a lokacin tsanani sanabadnahu bil ara Allah yake sai muka jefo shi kan wato a bayan ƙasa kan tudun ƙasa wato kan tudun ƙasa wanda yake fako babu komai alhali amma babu wani abu wanda yake zai iya rufe shi a tsandauri wanda babu wani ba wato tudu da kwari ba bishiya ba dutse fili wato fili ke tar a nan wajen Allah maɗaukacin sarki ya sa wato shi kifin ya amayo shi to shi ne jefowar da Allah ya ce muka jefo shi kana bazna hu bil ara wa huwa saqim alhali yana rashin lafiya a sau tsawon mudda nawa ya zauna wannan Allah maɗaukacin sarki bai gaya mana ba amma ya zauna a cikin cikin kifi har muddar da Allah maɗaukacin sarki bisa ya fito a mafi karancin abin da aka faɗa shine abin da Amiru Sha'abi ya ce cewa kifin ya haɗiye shi lokacin walaha zuwa zuwa yammaci ya feso shi waɗansu kuma a mafi tsawon muddar da aka faɗa shine kwana arba'in wallahu ta'ala a wa huwa saqim wato yana cikin rashin yana mara lafiya saboda zaman da yayi a cikin cikin kifi wato kamar yaro nan da za a haife shi kuma kamar dan tsaki lokacin da wato yanda aka jefo shi aka jefo shi kamar dan tsaki wanda ya zamanto babu gashi a jikinsa wato jikin nasa ya zamanto ya tasirantu da irin sinadarin da ke cikin ciki acid ɗin cikin ciki da sauransu haka haka aka kaito shi wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin muka tsiro masa da wata bishiya ta kabewa al yaqtin ana nufin dukkan wata bishiya da take yatsu saboda haka kankana ta shiga da sauransu amma saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya na kabewa da yake yana santa yana cewa shajaratu akhi yunus wato bishiyar dan uwana annabi yunus annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan kabewa Anas ibn Malik yace wata ran na ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurasa da romo da aka tanya masa kabewa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar kabewar yana tsinta yana ci yace tun daga lokacin da nake son kabewa to kun ga son sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda yake na al'ada in suka ga yayi sai hatta so abinci sun ga yana son sa yasa suke son sa to asalin wannan wannan kuma ya nuna kun ga a cikin tana daga cikin bishiyoyin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani Allah ya ambaci zaitun to ga bewa ita ma Allah ya ambace ta wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun muka aiko muka aiki muka aike shi ya zuwa ga mutum dubu ɗari aw yazidun kai sun ma dubu ɗari wato mutanen da aka aika masa da aka ce ya koma wajensu wanda ya musu fushi ya gudu ya basu sai Allah maɗaukacin sarki ya tura shi ce ya koma wajensu ci gaba da kiransu ya zuwa ga Allah fa amanu sai suka yi imani fa mata'anahum ila hin saboda haka muka rayar da su har zuwa ga wani lokaci shine lokacin ƙarewar ajalin lukansu su ne waɗanda yake sun ga azaba za ta zo Allah ya ije musu azaba falaula na qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa ƙauna yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa mata'nahum ila hin babu wata alƙarya wadda take a imanin su amfane su yayin da suka ga azaba domin da suka ga azabar da suka ga azabar Allah to shi ne sai suka yi imani sai Allah ya ije musu azaba amma al'adar Allah idan mutane azabar Allah suka riga suka ganta to a lokacin nan la bushra mai idin lil ne. babu albishir a wannan rana ga sai mutanen annabi Yunus Sukan Allah ya musu karinci Allah ya girmama su wanda yana daga cikin wato albarkar da suka samu na tasbihin annabi Yunus to Allah madauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya ce ni na fi Yunus ibn Matta a wajen Allah hmm. ni na fi Yunus ibn Matta falala wato kada wani ya fifita ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Yunus ibn Matta wannan malamai suna ɗaukansa a kan ma'anar cewar kada ka faɗe shi ta fuskar nuna wato rashin falala ko wani abu na kaskantarwa ko na nuna tawaya da annabin Allah Yunus saboda annabawan Allah dukkaninsu ma'asumai ne ma'asumai ne daga su kasance a cikin saɓan Allah da ma'asumai ne daga wato su bar hanyar Allah saboda haka irin wannan abin da ya faru ga annabi Yunus kada wani ya ɗauka kan cewa wannan sanadiyya ce na tantisi na tawaya da darajarsa da har za a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa annabi Yunus sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tare da cewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ya fi dukkan annabawan Allah ya fi dukkan annabawan Allah shi yasa ne ma a hadisin sai asali ya zo ne akan wani bayahudi da ce na rantse da wanda ya fifita Musa akan mutane baki ɗaya sai wani mutum daga cikin al'ansar sai ya sharara masa mari yake kana faɗan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu da Yahudi sai ya tafi da shi ya je ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da alƙawari da zimma ni ahlul zimma ne zimmi amma gashi wannan mutumin na ansar ya sharara min mari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace me yasa ka mare shi sai yace ai ga abin da yake cewa na rantse da wanda ya fifita Musa akan mutane sai ya ce kada ku rinka fifita annabawa tsakaninsu da juna domin za a hura za a hura ƙaho sai dukkan waɗanda ke cikin sama da ƙasa su mutu su wato na'am su mutu sai su so ne sai wanda Allah ya so sannan a sake hurawa sai ga su suna sun dawo rayayyu ni ni ne farkon wanda zan farka ni ne farkon wanda zan farka na rayuwa za ta dawo ni sai na tashi sai na ga Musa yana rike da al'arshi ko ban sani ba an wato an kawar masa da wannan suman ne saboda sumansa da yayi na farko lokacin da Allah ya bayyana ya bayyana dalalar ɗaukakarsa da dutse ko kuwa yana daga cikin waɗanda Allah ya togace ya ce ban da su a cikin suman da za a sannan ya ce kada ɗayanku ya ce na fa annabi yunus ibn matta to wannan shine taujihinsa shine cewar kada a fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wani daga cikin annabawa ta fuskar nuna tamqis nuna wato raguwar daraja na ƙasa ta martaba ga wani daga cikin annabawa da dukkan annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya fifita su dukkan annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya zaɓe su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi kowa sani inda zai sanya annabcinsa duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe shi ya zamanto annabi to hakika Allah ya yi masa ni'ima da babu kamarta don haka ba a wato nuna tawaya ga wanda da cikin annabawa ko da ka ta fuskar nuna falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yin sa Allah ya fito ya fito da shi ya nuna mu'jiza dan wannan mu'jiza ce Allah ya fito da shi daga cikin cikin kifi ba tare da ya mutu ba kuma bayan ya fito da shi daga cikin cikin kifi sannan Allah ya fitar mata ya tsuro mata da bishiya ta al ta kabewa bishiyar kabewa tana yaɗo za ta iya bayar da inuwa saboda manya-manyan ganyayenta sannan kuma ita kabewa tana da ruwa a cikinta ita kanta ruwa ruwa take da shi saboda haka abinci ce kuma abin sha ce ai kamar kankana ce shi yasa masu kare ajiye kullum za a ga suna tarba kankana wato suna ganin ne saboda ruwan da ke ciki to jijjiyar su su ne kabewa ita ma tana daga cikin wannan jinsi to wannan mu'jiza ce cewa daga fito da shi Allah madaukakin sarki ya sanya kabewa ta tsuro ba tare da ta ɗauki lokaci ana nomanta ba Allah ya fito da ita ta zamanto masa inuwa shimfiɗa da kuma abin sha inda ganyenta saboda kasancewarsa falafala zai iya zamantowa shimfiɗa kuma zai iya zamantowa inuwa kuma ita kanta kabewar 'ya'yan abinci ce kuma abin sha ce to wannan yana daga cikin mu'jiza shi annabi Yunus wanda yake nuna falalarsa sannan ta ƙarshe kuma da Allah ya ambata shine Allah ya aika shi zuwa ga mutanen alkaryar tasa ta ninawa wato suka su mutum dubu ɗari bal sun ma fi haka sun ma fi dubu ɗari sai suka yi imani wannan ita ma kanta babbar falala ce duba annabi annabi ibrahim ga shi ya fi shi yana daga cikin ulul azum amma shi daga shi sai matarsa sai ɗan uwan lut su nan suka fita daga alkaryar mutanen ki ɗaya ba wanda ya yi imani amma ka duba shi Allah madaukakin sarki ya karrama shi da wannan ya sanya mutanensa da baki ɗaya suka yi imani kuma suka yi imani bayan wato abin da yake sanya azaba ta zo musu ya zo domin yayin da azaba ta zo ko babu sauran jarabawa an sallama cewa hakika halakar ta zo amma tare da wannan da suka yi imani a lokacin da sai Allah maɗaukacin sarki ya karɓi imaninsu يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا رند ساشن آيوين أبنجد كذا rai da ba imanin da ba ta yi imani ba imanin a wannan lokacin ba zai amfane ta ba ko kuma ba ta tsororta ma kanta wani aiki na alkhairi ba a lokacin nan ba zai amfane ta ba domin jarabawa ta ƙare. yayin da tawilin abinda annabawa suke faɗa zai zo ya zo to a lokacin nan idan mutum ya imani imani ba zai amfane shi ba illa mutanen annabi Yunus to Allah ya yi musu togaciya sun ga azabar suka yi imani kuma imanin ya amfane su saboda haka su aka keɓance su shi yasa ma Allah ya nufi a kansu falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus to duk wani yana nuni akan falalar annabi Yunus kuma Allah madaukakin sarki ya jero mana waɗannan don mu san matsayinsa domin kuma ya zamanto aya ga waɗanda ake karanta musu alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci tsanani daga mutanensa ya fuskanci idaya daga mutanensa kuma yana haƙuri yayi haƙuri kuma yana kan haƙuri to kamar yanda sai ta yi kamar yanda Allah maɗaukacin sarki ya ma annabi Yunus dukkanin mutanensa suka yi imani masu yawa shi ma haka Allah maɗaukacin sarki zai yi masa shi yasa Allah shine Allah ya saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba mutane suka rinka shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a jama'a jama'a makkan da ya zamanto an kore shi daga gare ta waɗanda suka kore shi daga gare ta sai ga sunan an bijire su a gabansa sun zamanto ribatattu kamammun yaƙi wulaƙantattu ce me kuke tsammani zan muku to kaga irin wannan ɗaukaka da Allah maɗaukacin sarki ya bashi a cikin bayanin kissar annabi Yunus akwai tambihi da cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ne masa wato ana yi masa fata akwai ƙaunar cewar irin wannan ɗaukaka za ta zo gare shi kuma haka ta tabbata a gare shi salawatullahi wa salamu alaihi a duka fuska da ta fi kowace shiga da ta fi kowace kammala saboda ne annabin ƙarshe wanda haskensa zai zama to wanzaje har Allah madaukakin sarki ya naɗe ƙasarsa al'amarin Allah ya sauka Allah ka rayar da mu akan sunnarsa da kiran mu a cikin millarsa da tayar da mu a gargashin tutarsa da shigar da mu aljanna da cikonsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk